الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في تنزيله الحكيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا o yara yare allah subhanahu wa taala ati waskur ata faren na xibaren ko ana xibaren ko fil kitab ana xibaren ko kitaben noxo an qur'an ata faren na xibaren ko kitabe ke nogo fil kitab kitabe ke nogo ani alquran ibrahim annabillah ibrahim khibare ata annabillah ibrahim khibare ana khibare ngo kitabe nogo ani alquran wa alaikum salam ana khibare ngo innahu allah subhanahu wa ta'ala ati ibrahim kana siddiqan ibrahim tungun tonguntu khoreyan siqatu mubalagha gel siddiqan de sadiq tongunte ha siddiq an tungun tonguntu khore ibrahim ni kundunya ibrahim yere iya allah daga maga ibrahim tungun tonguntu khoreyan wa alaikum salam wa rahmatullah kada fulani tongunte nyan sadiq ado siddiq sadiq tungunte ñen ha yere get siddiq ken tungunte xor xore ya tungunte xore ya get siddiqan annabi la ibrahim ken ba fe gadi nabiyan annabi ñimen qad ibrahim ken xima xore ya ari ko danga annabi la ibrahim alayhi salam ken xima xore ya ke wacha annabila ibrahim ke hibari kondo hibari allah aleykum salam allah no xibaari. ati ibrahim tongunti horean ama hempe tongunte bande pelagan sadiq sadiq tongunte ñani mais siddiq tongunti hore kenna ibrahim a tongu nangaba <clears throat> a ken tongu mana kamma naam ibrahim tongu mana kamma siddiqan ken kamma nabiyan annabi nyi men khan alayhi salam <clears throat> idh qala li ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir yara ibrahim <clears throat> ati qala ibrahim ti ya abati mpaba alaikum salam wa rahmatullah ibrahim atin paba <clears throat> yerar faben kriya ibrahim atin paba is anna ma qala ibrahim geti ya abati e mpaba adi fabe lima taabudu man na xane anga fo mbatta ada faabe na ngere man na xane yara nga fo mbatta kebe anga bata ma kebe anga bata ana lezi ma kere agati ma lima taabutu ma man na xane anga fo mbatta at kebe anga bata la yasma'u la yasma'u ata antu mugini angara akhiri anta muku annabla ibrahim ke khima khore ke valeur khore fa be ni mushrik fa be fil kaparanya hada allah wori ke be geni fo worinte fo birante arabu fure ibrahim a worinte nyen habugu man mushrik filkapana famin filkapana yere ibrahim yera agare dawande bari a jonga mini faba jonga faba pinya ati ya abati mpaba yere qur'ana kere allah farindi subhanahu wa ta'ala fumbe ge passé annabi la ibrahim ari fabana kebe ge passé kadi iz qala li abi birebe agati agati fabendanga ya abati e mpaba lima ta'budu man khan anga fombata ma kebe anga bata la yasma'u antu mugil solle solle na sere muko <laughs> solle antu mugil la yasma'u atantu mugil wala yubsir antu worin kha antu fon solle janta man khan mpaba ake bat denk yere a twin fabe kelen fabe ga kille kebe kam kille kemanya artuindi faɓe nanti ga kedi batta nafay munte déjà anga fo mbattanta mukku la yasla wala yubsir anti worin ken bane fe annabla ibrahim ti kadi wala yughni ank shay'an wala yughni ank atarantin kadi agande mana arantini ganna fana shay'an harfor mana arantirini ga fo yontan bakkan kamma wala yuhuni ank an arant fo yontan bakkan kamma har donc um paba man xana nga ke ar kya ko fabe nda ibrahim faba yere ibrahim yere ar fabe ngongwa kiyan gatini mana wa'azu ibrahim ibrahimu gongonde li abihi fabada ken gongonde nya na fabe nga na gongo na gongo ga kebe kamma mpaba manya artu indi fabe ga kille kebe kille ke manya ken palle annabila ibrahim tikatiya abati atin paba atin paba ati inni andin ke ibrahim ore atalle me nyani de inni ke ibrahim atalle menyani qad jaani ari katinkeya min alilmi gili tuwaxu tuwaxu li kattiya tuwaxu kebe gedi kattiya ati ma lam yatik kebe agemri katankenga tuwaxu ni kattinke hakenga amri katankenga ibrahim tufabe nanga tuwaxu ñani maxa mpaba ari kenñago fabe nan tuwaxu ñani maxa fuwa na katti ya abati mpaba inni nkede kad jaani ari kattinga min alilmi gili tuwahu ma lam yatika tuwaxu kebe gemiri kattanga tuwaxu ñani tuwahu tuwaxu ñalli kattingin mpaba alle me ñaninga kha xa maxnexinga nanti iroko yeke nanti andinchara cara tongu ñani mbogan pallankoteña ibuga falla kotenya hampabu tuwago nyallingi de al ilm tuwago nyallingi ha kebe geringa amerankenga ma lam ya'tik kebe ageringa amerankenga ata merang ari kya go fabe dan fattabi'ani atimpaba mbotu fattabi'ani mbotu mpaba ari fabe ni mbotu yere tuwa ko place nyani fa bentele mina falle yaratin paba mbotu atangari mbotu ahdika nankanda angari mbotu ahdika nankanda nankanda siratan kille kille kebe sawiyan kille kebe tolonguten sawiyan kille kebe tolonguten nankanda kati ada fa beni mbotu anbra ibrahim atin paba mbotu nankanda kati kille mbotu tolongonte kille kebe geni sawiyan kille kebe mustaqiman a tolongon tengeni a ñoro tengeni kille kebe a ngararo junge sunte ate faben ni botu ari ke a ko fabenna annabila ibrahim ati ya abati ati mpaba la tabud shaitan mpaba la tabud maxa botu a shaitan maxa shaitan botu ati faben nan ma setan botu setan ke be ga seren cankundin iblis maka botu atin paba maka setan botu inna shaitan ati setan kana lirahman seitani nya tunku neman dananda an rahman seitani anya arahman da ani tunka kebe nema. a logon ne nema logon ten kama ko han allah ato rahman bet rahman kebe nema a logon tengin dunayere allah ya sukuna ay kafirin kun ay muslimin kun ay nafikin kun ili kere e sugadu harang harang malla khibare ko akenan kunwa makenya fe parce que arko hadise nanti sum tora wuri tora be kyalla gar wuri seresum seberi tora ni kyalla baga mana kana peski ad hadar rimu yiri na foka falla nan dalla tana yiri innahum yaj'aluna lahu walada itre me yalla makati ken fo brenya hati kala kota su kemuku nanti alla remme yamma ha kesu kamati wa huwa yarzuquhum alla yarjihin kota su warna kalingita kene dunane maña anna fo ko allah dan ken palana illankun haganya sarang ke balotun man a ah, gadin ka kuti keta nta ka kuna nyeme nin ka sillaka me ken sarang ke bar mi allah ke bare fe allah ke pe allah ke de kenya na am gorti yarati setani kebe aganya allah danga asiya asiya an kutandana hore seitani anya alla danga kutandana hore lirahmani asiya kutandana min baligha sirtu mubalagha kutandana hore nyen nalla kuta parce que alla tiblis, iblis sujudi sujudi adam ratman atimma yun bu hore ati bara alla dang donc atim baba yere anibla ibrahim alayhi salam ati faben dangam baba maga shaytan butu la tabudu shaitan shaitan anya alla danga manne kutandana hore asiya kutandana hore donc ibrahim yere ara fabe ngari ko seyni kine na gongo nanta ga kille be kamma baba manya ha fabe kira inqi nantere menyan khatim pabati ay kempere magane ngide fuali kating ndu fuali fuali magantam mag anyani nchara fo yim magantam mag aani al ilme tuwaakuke adiri ko allah subhanau wa taala donc adi baba il fanni muta nankande kadi killen butol mote <clears throat> ken palle ati ya abati atin paaba an bila ibrahim ati inni andin ke ibrahim wori a haafu nke ibrahim mo ŋe kanna an yamassaka azabun ani masaka aga memene na meme na tusanga azabun yangan kata min arrahman gagil rahman allah subhanahu wa ta'ala ate babu nga kanne de halke nan ma kita ki halke agil ko rahman tunku ne mandana tunku ne mandana fatakuna kenno kuketa anna khutunya li shaytan seytani danga waliya bisangana an ah, min jangi khana tarallemma ira be gongo de be gongo ibrahim be gongo na killengo ifabe killen bosere ara ko fabe afga ibrahim jabi ibrahim ar trindia ibrahim ri ar conseil ni kini ke kamma faben pare faben ga jabi faben kay jabi qal annabillah ibrahim fabiti araghibun ant araghibun ant yalli ibrahim anke ŋo anken ballana nyaba anke ballana nyanga ba araghibun anta walla anken milana nyaba milana an alihati bakkin kamannin ma maha kamineni benigi mangi bata ibrahim anu kunga ambari yaba amile mile yaba andi khoni yaba ari kab ibrahim قال أراغب أنت أنكن ميلانا نيابا والبلانا نيانا أن عالحتي بكين كمان نباتي يا إبراهيم anking ibrahim yere ametille mere potare menye arrema kumpitalo ametre meyu atankenga anyamila na nyani ado ballana araghibun ant an alihati ya ibrahim digami ke fami nanti digami be gani ke falle bone bana desa mutu fabe mutu fabe mutu ibrahim nuhurun ar kille jukoye haga jabe atin kere atinga kille kebe an mun batte kamene ni ali hati kamene bane few kamene mpoge be amati ilahi amati nkama ati ali hati nkamna nkamani kama bane fe ya ali ibrahim ambari yaba amile baki yaba araghibun an ali hati ambari ya ya ibrahim ira trindi <clears throat> ati ibrahim danga la tantahi ibrahim angam kebe angam ke la tantahi ke angam kebe bakke ya ibrahim ati manne la arjumannaka la arjumannaka na gidumut ni la arjumannaka nangidi ngara na gullon pita mangkara, kara wala ke ngefe la naka ibrahim ken manne kayindi bruce wangatu na ko ke de xam gulla nyame kayinde wiya amur gulla noko gulla nda fitanga anda warang ke kayinde yoko gulla inda warang dako wacha to xenge haray mulo ha wallahi diga amuri ndiko ngandang ken taxamulo donc yere a ne mane anga mi ngar nangini ngarti gulla walla keng fe na keyndi ko ganda keyndi kuɓeni ga ko gullam mo me su aga lantoxini ibrahim lay ko ganda la arjuman nak nangidi ngara yere at ibrahim wahjurni wahjurni at ibrahim ngara nuwari faɓe keti ngara mm. ati ngara lato bakin wahjurni ngara maliya ngara maliya maliya ngara zamanan tawilan ngara wujgebe marjofin hakati gebe marjofin itayi maliyan awre ngara abadan marjofin marke ngede maliya ngara marjofin wahjurni maliya ibrahim ngara maliya ngara saliman ngara gillan pete mulle foga dampete ngara saliman kisi dengen katinga forona lato bakki lato bakki angemi ngara ibrahim fo yankita ha lato bakki lato bakki nga maliya mana wuci gebe wuci gebe ite abadan abadan maka jofinga lato bakki ibrahim yere fabe ngabutu pra ibrahima ari no ko la hudanga ala su kodang ha adiga adigamu ko diga ko kube ni ganta hawini ko menda ha mburun ko annabi la ibrahim ati qal la ibrahim ti salamun alayk <laughs> Eh, angata angata kina sorong kil dina ti dawa ana yi sonu cire ngat an chulu be kiran churwa an kulle ci la ngat dawa nyasu ci angata nala kilenya ada kana soron porshal nah. ada kana si anga dire na keda ko keta ke dina nya fon ba la dina ko fon Allah fon anke no korbana kam sere be ndawta fa ken nak ke ibrahim qala salamun alayka ibrahim tim paba kisiye ngan kama, wure ngari kisiye ngan kama, baba fofo mhm. ni fobure nya gagi linke ibrahim an kisi kenga diga mbure fe ketunde fe butte fe harban ken karan kisi salamun alayk Amun fabri fri kapana nya mm -hmm. est ce que adin faben nga kisi ngan la harama ba la gedi salamun alayk ken kisi ngan an kisi an kisi manne parce que ntankan ntandiga murum nti butan ke so anki madama fa ba hunyan no hmm. a ah, fa ba ha an walle serenga dawa ana buti fa ba an dawan ka mande ya oh, iya. an dawa na butan na butan ba an takim dawan pa parce que dawa ba déjà e sanga dawa an dawan pa dawan an kin dawan du an butan pa bai an kin man dina an an an dawa butan ma man dawa na man ke ken dawa kan man amu dawa pam ibrahim faye salamu alayk kisi e ngam kam ma fofon kan fo bure nya gagal linke ibrahim an kisi jo fana ken jo fana ngam pam ked jo fana salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi sa astaghfiru lak sastaghfiru migada khafar gesiye muru laka ankenda nga rabbi nkamanno an ibrahim at migada khafar gesiye muru anda ikamanno wala ya hakke su kamati migada khafar gesiye muru anda ngpa mana alla no mpaba innahu andin kaman ikaman ikamanya Allahnya nya ata allah nya bi tinke ibrahim danga hafiya mana hafiya kamene begeni hafiya fogol khirinya nya hinnana nyani nemandana nke ibrahim da an hafi hafi manne sere bi ga sikki to bare mbatte gantumul kita an hafi ati allah ikama ay ke ibrahim danga nema nte nkama nyani ike ya ibrahim da Kamani yani kebegen fobre agi tanganei dogi ken kamane worde yi e xilli e i ñagana an ken dang yayi fa mana yere awre allah nemandana ñan allah finna nani ni komonda ibrahim ti kamantu i e kama kusu Kamani begeni yi tu nanti ay ni ke ibrahim da migene migere xiri ana ñampam max na caafe mais yere yere annabila ibrahim ke digame ga kon yere kembere am laabe dang fina nanti faba arni kara eh, fili kappe nogoña ma caafe e eh, a falle allari na kongoɗan qurani na labandi fili kapana makalla ñagana a haramuteña amuti qur'ane kene ko allah mito odanga eh, annabila ibrahim laqad kana lakum uswatun hasana fi ibrahim ati ibrahim dang yaake fo o ñakdo ibrahim batti ibrahim o ibrahim ibrahimiya ha ake digame fay haran sasa maga simi ke digame o harana mi waco ona na ki waco ta na keno kokundu ampaba baba firkapana nyen wala a karka fra kun noxu an talla ñaganda madama firkapana ñagen maxalla ñagada parce que allah subhanahu wa taala qur'ane kati wa wama kana linnabi wallazina amanu an yastaghfiru lilmushrikin ken qur'ane ya bi tele ande be ku aɗo kuɓege tongondi ina khafar gesiye muru lil mushrikin kodi danga fil kapano haram te ha yere kemre khubare kemu bangi ibrahim am bange ha ba aga bange danga armande bari alfabe ngam aɗa wala yere ati kama anangi kidanga nema mokhonten kama nema moko mogonten dun kenyen hafiya ko kadanga ike ibrahim da alayhi salam ibrahim décidé aɗa wori dawa ilallah angata ngalla hibare ña mm-hmm. ya si walla de angata ngalla hibare hiide il fanna hiiden kam muña par ce que anga tongun kam mahini an jamante gobon magdo ibrahim fay ibrahim mente serem pos renyan kha ibrahim decide ar jama ke suwara ar fabe ngara biso ibrahim irati wa atazilukum ati ke i khawalla wa atazilukum i al khaya nan chure soro ati ba ke decide i al khaya i khan ko ngitan nan bana ko wa atazilukum ati ke i ati i khawalla itele banao alkenya ko wa atazilukum ati wa atazilukum ati khawalla wa ma aro kebe tad'una haga kenga haga batta an an munoni min dunillahi kubeni hagi batta allah tun tunka hongure ndaka suwara mbaba andan coro ado khamunoni hakamanni ndaka suwara nture baka khaya nture baka khaya nde khawara ngital bana am posindang ara fabe ngara adi soro aro soro beni aro manni kamandi mununi atoma tad'una min dunillah aro kubeni hagi batta allah kamna kumre <clears throat> wa ad'u rabbi ibrahim tinken nin kama nyahilli wa ad'u rabbi nin kama nyabata yere agati adulu anyani fini filli parce que angati al ibada al hanni filla fo no nga botiye nya botiye be gani anyanti nyaage nya na nyaage misale haju yang na lahir allah nki haju anga na jar botiye nya misalle ngono sume ngono hijju ngono ke xana botiye nya hagati wadu yere awrne nkirinde wo mbatte su ni rabbi nkama wa adu rabbi nke ni kama ñaxille nin pinin na allah min pinin koy sere wa adu rabbi ni kama ñaxilli asa amey ñana alla akuna na wase ñana biduai rabbi na wase antin kama nga shaqiya garmi jige na wase ñamane garmi jige parce que garmi jige afim dono teñen duna do la ibrahim adi fatamande bari wacha abagi soro ngara afrago afrago adi fami ngara nampero nangri irak natang sham adi wara ibrahim di wara me kata gi wala i munoni ko adi sopia ibrahim adi munoni ko sopia kem pallani fi ben no allah kisi il fi tay men ko alla di ibrahim kis kem pale ibrahim atwas ke adi wara afrego agri irak adi soronga donc atman ni dawa kat allah subhanahu wa ta'ala atazalahum brebe ibrahim gedi agadi wara ag sure ag sure bakkiya ibrahim daga at falamma atazalahum brebe ag sure bakkiya daga yere ona fay hadara gana ñan pini la lamax angaram pini ko ala tongun tongun ke bi anga bare soronga tan nalwa kanti allati amnya jama kedi gobe yancu anti ay keke allaga tamani wannan atangara kendibri malagri ana kem para kandanga fo haramun deke magar den kinanga ti fusre ibrahim nti ya yisro nokonya fami muma ibrahim ga bakka isronga remme sutuma de khide mpay khide khati préféré khar remme ganti maga fo ganti maga ina fami ge suwara indaga minna katta allah subhanahu wa ta'ala ga bakka remme tuma anabla ibrahim ha allah ti brebe aga bogi soron noko ati falamma atazalahum breɓe aɓe sure bakkiya wama yabuduna aro keɓe gaɓata ani munoni adi soro gara kefini munoni munoni kuɓeni yabuduna igi batta igi batta min dunillahi allah kamna hunre ibrahim sure bakki ibrahim ari tokono breɓe ibrahim gari tokono ga ati wahabna lahu woku allah kinindi ibrahim adegeyen palle oɗo kinei wa habna lahu ibrahim o kinidi ibrahim ya ishaq an waɗi abogo falle ani allari ati remme kine ko hani ishaq ha yere maga sim yere nanti ishaq an rempana hmm? ismail voilà ismail c'est à dire yere manigeri sa koyere e eh, a bakki soro nogo rempana bela ne kenni ko ismail alayhi salam ismaila mais comme ismail adima hajara e ibrahim riwutu ade kundene makka ibrahim legir sam adriyake sarata ikungu sam hare ma kime sarata ma am, am jidi demetima ha ibrahim re meke ismaila tugunne nyane adaga minna aga daga mak aro saxe parce que maragane allah tana den domu nya a ne arden den ke finima haja ikundaga mak wacha ibrahim aga sham aga sam nyinye remete bax khide ngay kim palle allah gari gere mekino no ngare nyugo ato a saq kat wa wa habna lahu ishaq wani ishaq kine ishaq donc ismail a encore ishaq wa yaqub iri yaqub hakini ken man nafila on nafilanta awren manere kisimare ñan yaxu bake na kisimare ñan hmm. angon famin payrin an care reñugo a xari reñugo saar xide xide mbagan segnañi angañi kanni xideña xide mba bakan sas ibrahim yusron nogoña aga fini baka banen xalla farini aga remunkine ga remunkine ate remme ke atogoni shaq kenxa aga sara remme sara togon manne yaqub alayhi salam wa kullan wa kullan atu kofmante kofumante annabillahi ishaq at ishaq aɗo yaqub kullan kusu kofmante jaalna nabiyyan jaalna oru kuusuña nabiyan annabi ñimmu kene fo kusu kuusuna annabi ñimmuña ishaq annabi ñimme yaqub annabi ñimme kota yogir farentirni hayru nas ko xan soron Allah farin ti yusuf ati yusuf ana soron posre ati yusuf ibun nabiyullah yusufu annabi ñimme ñan a faaba annabi ñimme yusuf nabiyun annabi ñimme ñan ibn nabiyillah ibn nabiyillah ibn khalilillah akan panera ata ne yusuf afaba ande yakub yakub afaba ande ishaq ishaq faba allah menjangi allah ko khalilullah an ibrahim kampus kampusu yusuf hmm? innal karima ibn karim ibn karim ibn karim posere posere yere anna fayre ati ibrahim re mesa irkinai ada kisimere yaqub kullan ja'alna nabiyyan kusuwir kusuyamanne annabi ñimu ada kusuya annabi ñimu donc hadre me angaram pinko yalla mallagara ñida mallagara de xamate ke mbanu wo ngan jamano xide ñani a ah, ngan xide mu taw soro no ngan xide mu ñangi no xa maxa ña soron a lankuteen kam maxa dunge maxa dunge yarati wa wahabna lahum o kinindi kuusu wa wahabna lahum o kinindi suya annabillahi ibrahim yimma adirem me saq ada kismere yaqub ad kuusu o wahabna lahum o kinindi suya min rahmatina o ku allah nema wor nemankini ati wor nemankini wa ja'alna lahum o kusu danga lisana sidik aliya lisana sidik aliya aɗa kuusu o danga tongu nene lisana sidik anu tongu anene aliya tongu kebe nene nga a wurgintegen a Ibrahim da ishaq yaqub ton ne lisana sidiq aliya kebe urugiteni kuwaca dina dina nga tanga dina kibaran kon anga tabuta ku an jofeni yaba ibrahim an jofeni ishaq yaqub anga dina kwaloniya ke nene ke sef nene be to mun chef nene kon kende bari dan allah e puis kadi sorowani i xibare kebe ga kongini ayati mande ti tongun kamma gare fe sere laari nana sere jakkanna forey ana kenju kunte ima kempe xa mm-hmm. alla gare serebe jakki na ximallay keni tongun cefinene ña lisana sidiq ani tiganden pusre maman mamanden posire ay kudan parce que allah ne kende bari ani lisana sidiq to mun ne kebe aliya awruginte kenya keñani allah gara lo kebe lo neya haro sunda bara on xanna haro sunda bara ku di wurgiya ni utkam na ximalli valeur ima farentirne ba kon se remposat man yusuf a ah, afaba afaba kisima askotel kian kia kia ke a kontine kontine nan kontine maqiya musa kon ken debari danga allah subhanahu wa ta'ala lisan sidiq ke dina sankinde qadi ayanto banne lisan sidiq to mun chafinene to mun chafinene ke ke be ga wurigin aga tokko ga dumen ken manne la ilaha illallah yalla kuma wuri yaba kudi ki ibre kenya kamma wati oɗo wori sasa ibrahim keɓe ge passé ben na naha di wari allah sugan lisana sidiq aliya wazkur fil kitab wazkur fil kitab atanna ko kitaben qadi fil kitabe ani anna ko qur'ane kenoko musa annabillahi musa khibar musa bin imran anna khibar ka kako musa kalimullah sere kebe adu allah safi hmm ken nema hoda de sere sunti nyen kamma kenyi nye duna nantin kendo allah safi yere musa arkenya koda musa musa dalla safi atu wacha waskuru fil kitab anna ko qur'ani ke nogonga musa musa khibar anna musa khibar ko qur'ani ke nogonga an ni an nda an mutonu tu inatu ko kan musa man ne passé musa do allah ha o may kentu qur'ani ke fay sa to tongo kamma gare suntay qur'ani gare suntay gamu ko kebe kundu man a passé kundwa defonte parce que qur'ane ke allah diga munyan yerati waskur anna ko fil kitab kitabe keno ko nga musa musa khibare annabillahi musa khibare innahu atannu musa wari kana musa nya mukhlasan mukhlasan amatu mukhlasan mukhlas parce que yoguni i kharane yere parce que man ngati obati mukhlisan parce que mukhlis ado mukhlas itaban qara al akharuna bi fatiha diga meke i khara fatiha fatha mukhla mukhlasan ado mukhlis intiban geti aganya mukhlisere inno kana mukhlisan aganya mukhlisan yarawren manne musa ni sereya sere khalsi te nyen sere be khalsi mukhlisan fo khalsi te khagati innahu kana mukhlasan la la lamu ke fataha awren manne awren manne mustafa mustafa awren manne sereyani allagir sugandi mukhlasan innahu kana mukhlasan sereyani allagir musa ar sugandiya kad khalsinte aro kata ala so enan banaba kiana gati mukhlasan gari nya fataha ar nya fataha yare qala al hawariyun soro beni genido soro beni genido annabi la isa batte inyagil hawariyun ni hmm ko bari gadu annabi la isa batte inyaki la hawariyun kota iti iti ya ruha ite allah allah fanki senne indo ko isa iti eh, akhbirna o khibari itan no khibari anil mukhlis anil mukhlis man khani wati sir khalsinte ko han ko han ati khalsinte atidanga atidanga allazi sere kebe ya amal aga golnyana wal sere kebe ya amalu lillah sere kebe ga golnya allah da golle kadde ber allah dan ya amalu lillah ar golle kenya allah dan khati la yuhibbu an yahmadahu nas ha antumul la seregi tigana kam ar kyari ikhlas kyan mukhlis ga golle berni ha golle ga berni ber kodam allah to hono igari isa yere al hawariyun ar ken ga golle berni ha antumul tiga kam khane ar golle lillah ar nyalla banada golle nyalla yalli tigande tan angudu an murnu ba hmm ang tiga ang tigande murnu andaga iti misiden misiden tagande andan pelu ndaga pelu an golnya golle palla ngula nasoro ngatarin pour yani ka ka ta mente an nyakoda nta ran daga allah yakini an gon nyantam pianta bokodan allah kya agati an golle kede berne khantum sereti antum le sere yitigan donc yera agati mukhlasan innahu kana mukhlasan magasima mukhlasan ar mukhlis ila bande bande mukhlasan lam fataha ke kam fataha afata munya kenni sugandi nya sere ana allah gar sugandi alla ar sugandiya annabi lay musa wa kana rasulan ati faren khayi musa kembani fekadi nabiyan annabi ñimmen kaani e xima duro xima duru duru duro serebe allah garan cugandi ada ña faare annabi ñimme ñanangi yalla foy ke kane ba fofoto ke kane وناديناه من جانب التور الأيمن وقربناه نجيا وناديناه ود موسى خري ود موسى غانغو كون غانغو الله subhanallah allah di serenkiri na serenkiri he kati nemampeyam mhm. yere allah to wona deynahu oɗo musa gangu na musa ke kembre musa agiri median ayte l'egypte adu kagu ñaharen ari kago ñaharengo doome mulem pay bitem pay yi kille sanku musa sanku a <laughs> kille ate bogono kutu musa sangu gunden no bitamin ne pa mullen khay musa ari yimbe nga ari yimbe nga hache yimbe ati yakenda nga seb ati yakenda nga hasigere ndi yimbe yuko hache mpatel dono ara ya lati khanga ara ara ya ara nyana ndo sunkumenari khana takamu walla ke fe ngara ke nyedo peut-être nasoro non ina killon ko ha anke ne cigere musa jambanda a tellim yerike kati yimbeke jaxal la fay musa khil musa nali atiyar wanadaynahu or musa khil allati musa iri gangu iri musa khil min janibi tur janibi tur ani giden tette giden kar mana gide tetengidi musa iri kangu alaiman alaiman ani gide ke te temba ani musa temba gide ke musa ga siki musa temba ngiri musa kangu iri musa iri khiri na musa na gangu wa qarrabnahu wa qarrabnahu wadu musa tintondi alla ga mag musa tinton musa ra tinton ba musa ntun alla ni minna ay tuba hati wa qarrabnahu or musa tinton di kattudu ya najiyan na tinton nanya gunda lemma ido musa gunda subhanallah alla na serentaga ke khima hore na kinanga alla na to gunda atro musa gunda iri musa tinton duya nanya mane najiyan nanya gunda lemma ido musa na gunda subhanahu wa ta'ala ken palati habna lahu wa wahabna lahu wa kini kinindi annabillahi musa irkinai irkine musa min rahmatina oku allah nema min rahmatina oku allah nema akhahu akhahu akhi harun harun irkinai nabiya annabi ñimi seresutike duna lenki maqiyamu musa magira dunagir kota nanti ande xeerin kana anga ŋaxinda na musa musabaga ken seresunte kati yaxi mul mene kati yaxi mulla angre xano wo xanu allanta ŋaxin kana ho musa mo musa kenda alla nyaga allah na nyaga nke gide nke axe xoore kunu harun angan na nyane bi nyime hoy mbo yalla foy ken kane ba foy ken kane allah ti gedi gangu musa gedi gangu atiyere atmanere wa habna lahu min rahmatina akhahu harun nabiyya ikirinde iki allah nema ake ake harun idi nyane bi nyime timane tim musa khiri musa gangunde harun nani bi nyime haruna a ñamande annabi ñimi donc yere ki ani xaniye a xa xun xaniye parce que rebe gati anna ñannabi ñimi a warne man kene xeeri cuxaranda amete allah ngaxi ke haruna arwal jannayi de atinu aro aña annabi ñimme ñimma parce que angana angana ñannabi ñima añime men anga ñannabi ñimme ta tele min aljanna hata allah nan ñaga ana ñannabi ñimme ña allah tirkine adi xirin ir musa النبي الله موسى عليه السلام أتركني ما أخي هارون أنا النبي نمي واذكر في الكتاب واذكر أتنا خبارن غادي يا محمد في الكتاب كتابك القرآن إسماعيل إسماعيل خبارة voilà. fana kan fana ke adi sako ado yakuba makempe wacha ari kati kan ko wacha ismail ibrahim rami kiandre mpana diga men po sahande kiandre mpana kere mian khadi allah geti ibrahim alle men kursi kalle men ibrahim ismail at ibrahim alle men kursi ismail kere mian atanna ko qur'ane ken ko an coronta tu onta tu haqiqa onta tu atanna ko an coronda an yimto ndang nanti ismail khibare ati innahu ib ati ismail kana sadiq alwad sadiq alwad laydun to ngondana nyen nyina ato ngondana nyen handa kebe siddan to na kede bari ay de bari horna meñi yere ayri frefe agaranduunga aga gantirini srefe haga foko ona kenya ananyanti anno laidu atungunda nanyen sadi kalwat ken foko gore kediga me kondo ko alla ma ati ismail sereyan gal laidu tongondi aga nyina aga tongondi sadi kalwat ari le kenyam go sa sadi khalwat la wa kana rasulan faren khani nabiyan annabi nyimen <coughs> ismail arabu arabu hijaz arabu ibogo ke ismail hmm? ibogo ismaila wata allah allah fare muhammad aboko ismail fari bogo ismaila alayhi assalam donc yere sadiq alwad ken fo xoten parce que ana wari layidu be ganti wu sigindin horna meñi horna meñi a da'i manantirini a ni man nafxaw allah gando tanga horna meñi an kentiri lere jamais angari lere aga sere su nafamun tagamancene ifona kiyatu sere lay ñanana tarde kota ka kati ke o remarquata kati ke rendez-vous antirin akanute ñan nafaxu ñan parce que alla farenti nafaxun tagaman sikkuan ayatul munafiq salasa ida haddasa kazaba anda masala garna masalangin mhm. an kada mana kon wa iza wada akhlafa wala kiyar yare allah khati yare sadiqul wad ismail laydun cigindana ñen layiɗum to na ismail wa kana rasulan nabiyan fare ñañi annabi ñimɓe ñan wa kana ismail hada anya hadi a jukkum posre yamuru ahlahu a yisoro na a dunkunu gi ñamerni bisala tisalle wa zaka aɗo jakka wa kana inda rabbik ato kana inda rabbihi akenya ikaman noku mardiyan dungere me isma dungere me nyan mana alla dungere dang ta fofu ken fo gore ken ne ma gore ganya ismail da yere ne man pa ato kana yamur ahlahu adun kono ayinya men bi sala ti salle ti salle be salle an muslima o ketonte aga bonota asubon salle ngara bonan maha asubon nan maha ya ar sereani adun konu ganyi nyamen ni salle harari hadise allah fare alayhi salam ati rahimallahu rajulan rahimallahu rajulan yaqum qama min al-layl allah ri yigo ngari nema yigo be gir wuronno eh. fa salla ata salli adur salle adi yakke mundu nanti yakken kana ngirani ken kende man pokore yal nan calli a yakke ngundu atanda bara na te kana anna mo sumo sigiya pour ma yigi yakke ni grani anna yakke kana ko non <laughs> sere de fande ko ngura tanga juluna kiya ya ke ngaja ngende ke ke gaja ngore ya ke psati mala ngaga jilli ngaga jilli ge ma kempe walti kana bonna magim ara ah, ke ke wadi duro ha wurunji donc kenni gana ya harebe khani nya kana wala ke nya kana hmm. wala fam ah, amar kisiman tona jillo ya ko ma ko de mo ken ko na ganunga kempe ma ko de ma kya donc yere ne man po yaharen kana giri wuro a kana ni kini wundu kini kenda bara jimuta na musu musu giya gira nan cali murkin khane nya gano kaya bi bigan tanke kibar kin jurangi eh, eh. ha haranga kompe on jofen donc yare sallani fo khore serebe andu atandu adun kono ayi ti salle aro jakka wa kana inda rabbihi mardiyan anya serebe gar alla ko mardiyan remme ani allah subhanahu wa taala dudugata gollum waskur fil kitabe idris waskur atanna hibaren ko fil kitabe qur'ane keno ko idris annabila idris anna hibaren ko hati ke idrisa innahu kana ahani siddiqan nabiyan idris hani to to munti ani gir siddi an sadiq to munti mi siddiq an siqatul mubalagha a foge to munti nyangi nyen ak to munta c'est ak to mumba ak yumbe man to munta to ati nabiyan an nabi nyimen ka wa rafa'nahu wadi ke idrisa wadi wurigi kamu, wadi wurigi makadan dingirabe aliyan dingirabe akallangunte dingirabe urgintengen yere timin na kampet naktande faranda kamu ar warno idris it makanan aliyan dingirabe urginte kene minna aljanna aljanna urginta idi idris urgi kamu mere kitabu kan ko kitabu fo diga gabe ko ngimi mo ko ba se kamu me kebe ko qur'an yere alla tiri munya me wani kun nanta a hama kara nanta sega makara gana gem sega ke da bo kengara sa ifa ankara be ga kammu ag go da nta makara yino wa kenno ko annabi la isa ki alla ban kyalto yere alla gati yere idi wuri wara fadahu makanan aliya ita wurin manne alla duri kammu nya ay kammu amakara Allah hati kullu nafsin za'iqatul maut wa huwa la yamut ibn idan zakarkal yamut sayamut sha yamut akalla hmm akalla donc Allah kiti wuri kamu imma kam na tande ay kamu farne worno imma al janna fontu ngo ngogatini ke amur ginta al janna hmm ma warafanahu makanan aliya ulaika alladhina kuwan sorobeni ulaika alladhina kuwani soroɓe ni koni hani ku soro koni hani gillogoro sorake jabo ken kota oɗi yahya zakaria oɗum hibaren ko mhm. annabila isa hibaro ma koba mogari mhm. sasa ibrahim orke suko musa a orke suko aca idris orke suko atu ulaika aɗa kuwaca aɗa kuwa kafi ulaika kunga aɗa kuncoro kusoro wacca atu ulaika anu kori ulaika allazina kuwan soro kubeni ana amallahu allah ga nemandi alaihim kamma kuwan soro beni allah ga nemandi kamma ha ku allah di sukandiya de allah di sukandiya amutu neman pokore allah garay komen kam neman pokore en aɗa kuwa soro adi kella igi nemandi kamma min annabiyin gilla annabi ñimmu gilli annabi ñimmu min zurriyati adam gila adam funti foni kebe su kongi kebe su kongi sas ibugu minna ibugu adama madama fe o su bugu adama adi adi adi zakariya ko adi yahya ko arasuko ke su bugu adama min zurriyati adam wa mimman ado hadu ku hadi i kefin soro beni hadi soro ku beni hamalna ma'nuhi hamalna ma'nuhi ku beni gari tinga kefini annabillahi nuha furen no afuntu foni na manne o fabadama allah gari tagardem arda munkita ma kempe gerre munkita annabillahi nuha hakati kafra ko ngom allah tana furende bari ar furende bari sere wo sere anu kisi nigati ke a kisi de ari asare asare ken palle niya sere be gro nu ha furen no sere su awre manne su asukara yere aro famu ndere min zurriyati adam wo suna adam funtu funiya ari khare ari khere khere ati wa mimman hamalna aro kube ni ngari ngari tinga kefini ma'nuhin kefin nuha awre manere adam rem mesugam kefin nuha fura suka a alhamdulillah parce que awre man fure ki asu gambar lew sere sumor awre man hadar ma kucha asu burkhe hangar wolle ngogata wolle ngogati ni ke ke kenya obokoni kubel ronu ha fure no gishi kisi to o man hamalna ma nuhin wa min zurriyati ibrahim ado annabi ma hun kadi ado ibrahima a funtu foni la ibrahima funtu foni mana ishaq ni makafe ismail ni annabillahi ibrahima a funtu foni wa isra'il isra'il ani annabillah yaqub ani kom sugante kom sugante ñen isra'il ani yaqub aɗo yakuba funtu foni ay ken noxonga yusuf ni ay keñimu yoxonati jakariyawu ni yahya ni annabillah isa ni kusuman kusuba ben aɗo israil afunto foodi wa mimman aɗo kuwan soroɓeni hadayna ogeri kanda wa mimman kuwan gil soroɓeni hadayna ogeri kanda wajtabaina wajtabaina aɗo kuwan soroɓe kadi ogeri sugandi ni sugandi ku sorowani kuwan soron poso ta fana koro koyere itu ko kan seren posre allah fante yusuf fan seren posre ha ah? mana parce que ake ngande bi nyimme faabe ande bi izan kenni xima fo xora ganya yusuf da xima fo xore iza tutla alaihim ati anda khara iza tutla alaihim atanda khara ayatu rahman arahmanu ayini ngara khara arahmanu ayini arrahman ayini ngara khara awre manne allah ayini ngara khara awre ah, man qur'ane ke nda khara qur'ane ke inda khara ini mande berni arken noku kharru ina khotri ina khenu ina khotri ina khenu kharru ina khenu sujjadan sujudanu ina khenu sujudanu o bukiyan ina ina khenu kadi iwinto iga wunu ina khenu nan cujidi ken kama ina ile nanya wuyanu iga wunu khenne keno itu alla kawa fini itu kebe gayi kefa duwi ndede ngo inde den kawaj na mondo ken kaye sas il faut na moi donc kepere ko wunu ma ne agreement sonne se ganani har salle angana salli ganani wuye be sonde be nyasu an chalem bon fona fama hagana wuyebe anyi magana nga duki chini an chalem bon kenu ko salle kan golle ta gondi golle ta ngaro salle kenu ganani ya hanji go tanyi ma ke ganani mu fe parce que allah ne ya hanji bagana an chonno me ya hanji ne ngai guji ma kya fe ke ko fo ko hanji ma du forcer fo nangwa su am le monna jaabu mm-hmm. hmm. a ah, alqur'an horon horon ken korong de horon ken allah de atiyere khal at fa khalafa asukhindi allah sukhindindi min badihim kusoro falle an kusoro posurunya kusoro ibrahim ha ah, ismail ishaq yaqub musa yahya Zakaria. yusuf soron posru hati fa halafa min badihim ku falle sohindi ku falle i sohindi ku falle halfun halfun amat halafun amat halafat halfun sohindana buru ku falle iri sohindanuti sorori sorori kubate kubate kuta falle sorori ha kuncoro halfun sohindana buru ñan imaña sorofer alkiya hoyre ar sorofe mana han fi fanande manne ati yere adaa'u salat adaa'u assala get adaa'u idi lampundi adaa'u idi lampundi idi mana han lampundi assala idi salle lampundi idi salle ngedi yebe yebe ken musiba nyakungu donc jak salle nyebe yebe bala wunya jax na salle nyebe yebe salle nyebe yebe ni man salle and salle hakati and yebe yebe salle awuru ko ngundi mene wuru ko nge arkanu sala ondi tuaba salle ndi timmene salle alfatiha kibi manga harama timme kewre man adaa'u sala iri salle ke yebi yebi yebi imanya sobe jaga yere ora famu yere amar kafir ni ande horna famu amar kafir ni ande ar salle iri yebi yebi ya adaa'u sala iri salle ke yebi yebi ha angara salle yebi yebi ogara jaga ogara fayi annu fwa kam fwa dunu ati sallidi yebeere man hanno ati wattaba'u yillerin i boti wattaba'u i boti i boti mana kamma ashahawat yonkillugu idi yonkillugu ñaboto shahwat yonkillugu ken kaboto fofu ga gami yonki gina de hari salle ke yebe ben man parce que yonkilu nyanta harana a jon ndugu na nancali vite fait ndugu nancali vite fait ndaka so salle ke ana jon mo gonna be pour man ndugu. na salle na yebe yebe amanya amanya ngi hadu iri yonki lumbot shahawat yonki lungri botu fa sawfa at wajibu nyana nyana srebe ga kundwa salle ayebe asrebe salle nyebe yebe sere begi iyonkilungu ñabat ate fa sawfa wajibu ñani yalqauna gayya wajibu ñani yalqauna iga gemmalle maxunu gayya ani fobre i fobre gemmalle maxunu ani gayya yalqauna fa sawfa yalqauna gayya wajibu ñan sawfa ñana sere be salle ñebe yebe i gemmalle maxunu gayya ani jahannama aɗa gayya gayya fobure ñan yalla fobure no aga aga mur jahannaba ba kentuno ati yalqauna fo bure ki diga malle makuna don gor famire salle ayebe bandana serebe salle nyebe yebe ne es kafri ñan no kafri fe khorna fam kafri fe ha kafri fe khayera gati adau salam wa tabu sahawat atman fa sawfa yalqawna ghayya donc salle yebe be ndana après ni minna atali minna jahannaban donc ken musiba donc sere maka salli khaf maka salle yebe yebe parce que an wari eh hakati ñogo oni ñaan ko ko allah anto tuwa anu anul haaju sugani ke intéressé haaju sugani ke intéressé wati ntella ngatu makeñafi mhm. ntela nakhara natu ntela nakhara natu kha anke ngi sali tampile sini anke ngi salini alfatiha ke mantutu mana khane eh, ke ke ngi salinta anjande tan an ke ndoro amma doro amma ke ndoro anke ngi salini anke ngi tutu khar lenki nandi kyani sallen parla antutu har farla banantu ana salinta kin na salen yebe yebe ya ke ke min salen yebe yebe parce que amanya amanya an ngaju soron challe kana challe ige min salen kam salen ma ke afi amanya an ngaju donc kenga musiba nyan bala wunyan iri salen na yebe yebe kafra ko fere me arande jahannam yerono kinu dokere salli fona salin to yarati illa man taba halala ni mangori illa man taba illa serebe ga tubi illa serebe ga tubi tubu nu fo xore tubu fo hore junubu xore nga de tubi ya de junubu hore kebe ga efasene ana tauba an tube ati illa man taba illa serebe aga tubi wa amana akamanto ngondi <coughs> qur'an ajib <coughs> illa man taba ta tubi mam taw wa amana antumul diha de gor fam yere yo ni tubi ah, tubi ce golle war ama war de ar wari korinya korinya kha sonne me kiba sonne me ke anda moye kitale katay hagana yangu tubi anan yimanu nyagado ke golle ntaxi le kate lew ndi wara lew ntaxi le kate kene mani iman kene bani illa man taba wa amana foyuno e an tubi xaati an tuubi nim siyen xaan an nadama an nadum anna an anna nimsi misali yo wacca anyi golo bure kamma antin gebe a ndi wara tuubi kata alhamdulillah makebe ho gara menyi te fonna ko e ifana ko ngebe nyi kunda mene ngenyi kunda mene esan tuubi a ta nga tubi nimisi lew nga nimisi kebe asa ankoro ah no kebe nga nimisi nga tike nimisi lew se finan wala hanga tawon anga ko a soyin awre man fo ya bende a ta nga tubi anan imanu ngano illa man taba wa se rebe ga tubi giri nan to ngondi aha imanu ke no kella nan janna iba la imanu barranti comme sere bantin keke eh keke nalla bana keke ngalla tude ngu farentu han keke ngor salina ngor men challata aha aljanratel la yarati illa man taba wa amana atmanne wa amila salihan amla sawar manne sallendo sumendo jakkando hijwa ashano ifana de bariya han muka kati mine no kon kulle asriya ken ka kursal ni bana ken musro ke ke al fogor to ka do ngur ka kursalina fogore srebe ata tongondi ar gollem de bari wa amila awre man sali wa amila ken filunya makenya fi filunya amila ar golnya amalan a golnyati golle golle kebe salihan golle kebe srengen ar gollem postrende ka bari fo ulaika atandu kusoro wori yadkhuluna aljanna ya rabbi allah gandoron aɗa kuwalluna aljanna haɗo jaha anda lawri golli burusanga de bangu tubi su alla ke mangade aram pete nganki na labande lo ko amunum golubri ngana wara alla banga mungude lo ada su fasi a su baraka ana ana buruga ada fasi al amal bil khawati golun le garunya harno legari suro yere ati ku iyantelal janna ko ati tuubiya na le falle na posre de bari ati maga ay ler na confirmer nanti fo ulaika kuwan sorobeni yadkhuluna aljanna igaruna aljanna donc angara tuubi allah banga pamma yamutu uh, allah ɗo hadare mun totumo allah ke nallaba kempe allah gara pamma angonu bure gere fasé Thank an ta taka dinga kabar konganda ho kullenki haranga gulu bramu tubiya on koma mon kunnunga he ke sallana ka kiri mo be anketo ha alcool ki nyani serebe atubi ate asate misi dan wala hanke de ay gey kebe gili dar fon na quoi il faut nakke kenga kabante nyani kenti telo dina serebe tubi bakkebe haranga tubi nanti anyi ke anyi ke amaka ko makken ko ha harle ki oy kununde minna na kashe nyali minna na kashe nda tubia ah tubia nyebe amati minna na kashe atubi keta atiere subhanahu wa ta'ala wala yuzlamuna shay'an inti tonyene wala yuzlamuna inti tonyene shay'an har forman an wari ati inti tonyene har forman tonyene toran tikit kunci gera masha Allah